daidai da 24 ga watan august shekara ta 2015 a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn taimiyyat al a dimashki allah madaukin sarki ya gafarta mashi mun dauko wannan tarihi a cikin littafin rijal fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha faɗi da cewa wannan tarihi da muke na shekul islam ya sha bamban da yadda aka samu da yawa daga cikin malamai in za su karantar da littattafan malamai ko bayan sun kare karatun littattafan suke ma littattafan muƙaddima da tarihin malamai kaga an zo an yi wani abu bai wuce ta ka lashe don tarihin malami ba to kamar shehul islam a zo a yi tarihin shi a irin wannan yanayi akwai kuskure mai girman gaske a ciki saboda ibn taimiyya shi kaɗai gayya ne ma'ana tarihin shi wata jami'a ce mai zaman kanta wanda idan aka ce za a ɗauki tarihin ibn taimiyya to za a fitar da faculties da yawa a ciki ne bangare kaza tsangaya ne bangare kaza tsangaya ne ina fatan kun gano wannan da kyau ya sha gwagwarmaya wanda ko shaidu ne a irin abin da muka karanta a baya ya isa fayyace ma al'umma hakikanin abin da muka ambata din allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mun dauko bayani <clears throat> dangane da liƙa na shekul islam ma kazan mun san wane ne kazan da kuma irin taɓargazan da tatar suka riƙa yi a ƙarƙashin jagoranci sarki kazan mun ji cewa ibn taimiyya da shi da sauran malaman da suka rage a dimashq sham sun nemi ganawa da shi sarki kazan kuma sun gana da shi sannan mun ji menene ibn taimiyya ya gaya ma kazan bayan da duk maganganun da ibn taimiyya ya riga ya fayyace ma kazan aka waye gari sun ratsa jikin kazan mun ji irin abubuwan da ya faɗa ƙarshe ibn taimiyya yake gaya mai cewa kai kana riya cewa kai musulmi ne an ta tazumu annaka muslimun ƙazan kana riya kai musulmi ne wa ma'aka qadin wa imamun wa shekhun kuma wannan tafiyan da kake yi na ta'addanci na kashe-kashe da wawashe dukiyan jama'a kana cewa kana tafe da alƙalin musulunci da kuma limamin da ke ma salawatul hamsi da kuma sallan juma'a har ma ya ma huduban idi wa shekun wa mu'azzinuna alama balagna kuma labari ya zo mana wai har kazan kana da ladanai da manya-manyan malamai masu fatawa o'o oh, oh. kuma duk kana wannan abin da sunan musulunci kuma mu musulmi ne faga zautana kuma kana yaƙanmu to wannan yaƙin da kake yi a ina ya samu asali limamanka malamanka ladananka alƙalanka duk ba su gaya maka wannan ba daidai ba ne ƙazan ibn taimiyya ke magana da shi da cewa ka sani wa abuka wa jadduka kana kafiraini ubanka da uban ubanka <laughs> a menene abuka a ubanka shine abuka wa jadduka wane ne uban uba to ibn taymiya ya ce abuka wajadduka ubanka da uban ubanka haka ya ce Yana ka je wajen sarki ka ce sarki aboka ubanka wajadduka da uban ubanka a to ba ruwana za ka ci me ba hikima sai ka ce mahaifinka da kuma kakanka kun gane wannan da kyau ku. akwai mutanen da Alhajansu za su ce wani na ga uban kaɗazu haka ko ba su faɗi amma muna in mutu ya ce na ga ubanka ya girmama ka sai dai ce me na haɗu da mahaifinka in ya ƙara gabojin wajen girmama ga sai ce ɗazu na haɗu da mahaifinmu ya wuce na babanmu wallah na gan shi a keken shi koko tsayyib wa ma amila alladhi amilta duk da cewa iyayenka arna ne kafirai ne ba musulmi ba irin taɓargazan da kai yau kake su ba su yi ba ahada iyayenka kafirai ne sun yi ma al'umma alkawari fawafaya sai suka cika masa alkawarin wa an hatta fagadarta kai kuma ga da'awan musulunci ka yi alkawari sai kuma ka same ka da yaudara waƙulta ka faɗa fama wa faita baka cika ba wajurta kuma gashi ka yi zalunci shehul islam ibn taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas ga gwaninmu ina gwanin wani ga namu kun wani wannan da kyau ku wai wannan ne wani zai share waje yana zagi cewa ɗan taimiya ya ce kai ka san ɗan taimiya kai ka san waye ƙasa jiyan da ya mai nasiha da kalmomin nagartattu jiyan da ya tsaro kamar yadda muka ambata a baya sai da ya mai lodin ayoyi da hadisai na annabi tukuna ya gama lausasa jikin kazan kazan ya gama saranda baki ɗaya ne kunno mai kai da waɗannan bayanai aka yi mai wainin baya aka tuno mai ga abin da iyayen shi suke duk da su ba musulmi ba ne amma kai abin da kai ba kai kyauta ba yanzu ba abin kunya ba ne a ce kana shugaba kai ma al'umma alkawari har ka sauka ba ka iya cika alkawarin ba ba abun kunya ba ne a matsayinka na musulmi a kama ka daga cikin waɗanda suke cin hanci da rashawa don allah ba abun kunya a nan wannan ba daidai ba ne shi sa jama'ar annabi ku ji tsoron allah duk wani abin da za ka yi wanda kai ka san ba daidai ba ne ko da kai ba malami ba ne ko da kai ba mai da'awa ba ne ko da kai ba mai nasiha ba ne kai dai ba musulmi ba ne allah kai bincike ka yi abin da za ka iya fita duniya da lahira al'umma san cewa ka yi abin arziki amma a ce wai arne na ake cewa bai yi abin da musulmi ya yi na ɓanna ba ana fahimta misali ke ɗalibi ne a nan polytechnic ko ma kowace makaranta kasancewa kai din nan kai wakilin musulmi ne da musulunci kai wakilin al'umma ne da iyayenka da kuma iyalanka a matsayinka na matashi din nan mara mata kana wakiltan iyalanka ne ina ce iyalanka matanka da za ka aura nan gaba da 'ya'yan da za ta haifa ma da jikokin da za su haifa da kuma surukanka <clears throat> idan ka banzatar da kanka ka zama lalatacce ka zama fasiki ka zama mayaudare ka zama makaryaci ka zama mai satan ansa wala ka ci amanan waɗannan kai ɗin nan kai wakilin iyayenka ne uwa uba da danginsu duka ƙanni da yayyi mazansu da mata kai duk wakilinsu ne a wajen in ka barar da kanka to ka barar da su wakilci mafi tsada shine ka sani kai wakilin musulmi ne da musulunci duk wani musulmi da ya rayu da da musulmin da yake rayuwa yanzu da wanda zai zo nan gaba kai ɗin nan a matsayin wakilinsu kake tsakaninka da allah za ka iya tsaya gaban annabawan allah a matsayin ka kai wakilinsa ne a campus ɗin nan a irin ɗabi'anka a irin halinka ka ji tsoron allah ka gyara mana babu bawan da zai ƙetara ya tafi farfajiyar kiyama bayan fitowa daga kabari sai ya ansa tambayoyi guda biyar ɗaya daga ciki shine ya kai da ƙuruciyarka ta akwai magana shi sa kowa ya kokari ya kalli kan shi fanaf suka fa fazha anal gayyi warrada mata tagwiha ga wallazi bika ya katadi kaga rayuwanka kaga ƙuruciyanka kaga yadda ka tsinci kanka ka kiyaye kai ta ka tsantsan wallahi in ka tambadar da kanka duk wanda zai biyo bayanka shi ma irin wannan tambadan zai tafi kowa ya kalli kan shi mun gano wannan da kyau ko wani matashi ne ya hada da wani dattijo <clears throat> ya ga dattijin very active sai ce baba na ga shekaru sun ja amma kazar-kazar kuma ya ce kwarai da gaske ga idanka tar matsatsau ya ce kwarai da gaske ga jinka car ya ce haka yake ya ce me sirrin ya ce na tsare ma allah su ne sanda nake halin ƙuruciya allah madaukin sarki ya tsare man su yanzu da na manyanta bai yi amfani da idanun shi wajen kallon haram ba bai amfani da jin shi wajen sauraron haram ba bai amfani da ƙarfin ƙuruciyar da allah madaukin sarki ya ba shi wajen aikata ayyukan haramiya ba ya bi allah sai allah maɗaukin sarki ya tsare mai su lokacin da yake matukan bukatansu mun gano wannan da kyau ku shi yasa qur'ani yake cewa fi zalika falyatana fasil mutanafisun duk wanda yake son allah maɗaukin sarki ya mai irin wannan gata ga fili ga mai doki shi ma ya kiyaye allah ihfazillaha tajirhu tijahaka allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ثم خرج من بين يديه مكرما مؤززا ابن تيمية haka ya fito daga gaban sarki kazan abin girmamawa abin kimantawa yana mai abin martabawa wannan abin ya faru ne bi husni niyyatihi salihah saboda kyakkyawan niyyan shi ta kwarai min bazli nafsihi fi talabi haƙni dima'il muslimin domin ibn taimiyya ya je ya sadaukar da ran shi domin ya ga ya kiyaye jinin musulmi daga zubar wanda wannan takadari zai iya masu mun gano wannan da kyau ko yanzu kazan zai iya zuwa diya kashe mutanen dimashq allah ya tafi yin shi an taba shi ce aikin allah ya yi kuma ibn taimiyya ya san cewa ƙazan zai iya kashe shi amma iya sadaukar da rayuwan shi don ya tara mutuncin musulmi baki ɗaya wannan aikin ne fa sheikh jafar da malam albani suka yi suka sadaukar da jininsu saboda su tsare mutuncin addini da kuma al'umma a yau ake samun wasu la'anannu su kuma ba waɗanda za su zaga sai mala albani da sheikh jafar ba mai mamaki ba saboda irin wannan bakin yana zagin ibn taimiyya ai irin wannan bakin yana zagin sahabban manzan allah ai irin wannan bakin yana zagin manzan allah da kanshi ai ba mai mamaki ba kuna gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa da abin da za ka ɗauko ko na addini ne ko ko da aikin ɗa'a ne ko ko da abin kirki ne ko to ka tabbatar da kana da kyakkyawan niyya tun daga farko a samu ikhlasi kuma ya kasance kai mai tsarki ne dan wani zai ce a ah, to hashin da ibn taymiya yi ni ma bari in je ina ka kalli kanka in kai kazami ne ko ina rantsuwa da Allah kana zuwa da kai za fara karyawa kuma wallahi ba kai shahada ba an gane shi sa ka bar fagen ga waɗanda suka riga suka gyara alaƙansu da mahalicinsu shi sa malam ya ce ibini taimiyya ya samu wannan ne bi husni niyyatihi saboda kyakkyawan niyyan shi a saliha min bazli nafsihi ala talabi haƙni dima'il musulmin ya sadaukar da rayuwan shi domin ya je ga ya tare jinin musulmi ba kai ga an zubar ba sadaukarwa kenan ko shi ne abinda da su saddauna suka yi ba kowa shi ba ne shi ne allah madaukin sarki ya tsare mana imanin wa ballaga hullahu ta'ala ma a radahu to sai allah madaukin sarki ya kai shi matsayin da allah ya nufe shi da kaiwa haka allah yake tsarin shi mun gane za ka yi ta neman abu ka zama abu sai ka yi ta taka matakai na gwagwarmaya da matsaloli ka yi ta shiga cikin fitintunu iri-iri a lokacin da allah madaukin sarki zai nufin kai ka matsayin da kake ta hankoro ba ka sa tsammani ba sai kai ka mai yiwa ba zai kai ka a lokacin da kai kake bukata ba sai lokacin da shekaru suka ja bari buga muku misali da rayuwa ta yau wa bil misali taftadihul ashiya shugaban ƙasa mu na yau sanda ya zama shugaban ƙasar najeriya ya ɗan shekara arba'in da wani abu ne arba'in da hudu ko yau shekarun shi da hudu ne ko eh 70 da da biyu yana ɗan shekara arba'in da biyu ya zama shugaban ƙasa na farko a 80s allah bai dawo mai da mulkin ba sai bayan shekara talatin kun gano wannan da kyau ko sanda duk wata ɓanna an riga an yi an gama ko da allah madaukin sarki ya bar shi a zangon mulkin shi na farko ta har ya gama mulkin ba wanda zai fahimce shi sau da ɓannan ba ta shaƙe mutane yadda ya kamata ba sai allah ya bari sai da ɓannan ta kai iya wuya a lokacin duk 'yan ƙasa son taimako suke sai allah madaukin sarki ya dawo da shi a san da ƙasashen musulmi da ƙasashen kafirai da masu hausa da marasa hausa duk kowa sha'awan shi yake yi in gaje dubai ka je ka ga shaguna na ya nan larabawa haka za ga frame na hoton buhari suna ganin kaɗan najar sai ce canar buhari gaskiya gaskiya shi da kanshi yana son ayyami haka allah ke harkan shi kun gane to allah madaukin sarki na iya kai ka abin da ka nufa ba fa san da kake so ba shi sanda buhari ya zuwa 2003 ya so ya zama shugaba ai ba gama ɓannan ba lokacin akwai sauran ɓanna kamar guda uku <laughs> mun gano wannan sai da kowa ya abin shi ya gama sannan ya zo ba ku fahimta ba to zuwa yin sai allah ya bashi sai da ya gama tattara maɓannatan kaf kuma da yake tsohon hannu ne allah ya sa mai hannu sai ce din mai tafiya ya tafi amma sai bi inda za a je din sai je same sai ce to gafa abin da ke faruwa a gidana kuma ku kuka ce a gaskiya kuma mabannatan nan wajen ku za su so za su zo to mu je mu irin nasu ne ko ku mu irin naku suka ce irin namu to in sun gudo ku ba mu abu mu suka ce to ba matsala shi yasa masu gudu su gudu allah ba ya sa maka irin wannan fikirar ko sai in ka tsaya mashi in ba haka ba sai ka ce a tara a tara billahi zai wani burgun in ya bi cikin wani hakin wallah ba ka iya kamo shi <laughs> an gane allah ɗauke sarki ya sa mu dace to ya yi ma allah nashi ne shi ma sai allah ya maimai yana kallo ya ɗauki dukiyar mutane yaƙi kuma shi buhari nan ba malamin tafsiri ba da ne ban taɓa jin kasa ɗin shi na kira'a ko na tafsiri ko na wa'azi ko na fiƙihu ko na tauhidi ba ni ban taɓa ji ba in kuma akwai faɗi amma tsakani da allah jiyan da ɗan izalan jos da na kaduna suke ƙaunan shi ɗan ɗariƙa ɗan faila ɗan tijjaniya ɗan sha bakwai da ɗan sha kaza duk suke ƙaunan shi 'yan shi'a na nan garin da na can garin duk suna ƙaunan shi musulmin kudu da na arewa suna son shi arnan kudu da na arewa suna ƙaunan shi liman da karuwa da ɗan dauda da ɓarawo da kowane shege ma yana son shi ba wani wanda ake ijima'in ƙaunan shi a najeriya wala sai buhari <clears throat> kowa ijima'i ne za a ga mutum ma bai son shi a jam'iyyance amma zai ce za mu ba ku sama ku ba mu ƙasa da kowa ya yi da saman da gaske take kuna gane wannan amma yanzu malami sai ya zo ya kaji ya ta hadisi wallah sai wanda yake dan jam'iyyar shi ne zai zo haka ne me yasa wancan ya samu wannan darajar wallahi ya tsaya ma Allah ne a ƙasan nan ya ministan mai bai da gidan mai ko ɗaya ko tankan dakon mai ko ɗaya bai da shi kuma ba wani ɗan uwan shi ko ɗan uwan matan shi ko wani aboki bai ba ba a san da ya gina refinery na duka najeriya shi ya gina su na port da na wari da na kaduna duk shi ya yi su fayab ɗin da ake turo mai ko ina a najeriya shi ya sa shi kuma har yau ba ƙara ba na shi ne ake amfani da shi amma bai gidi mai ko ɗaya bai da rijiyar man fetur bai da tankan dakon mai bai da lasisin da ake liftin crude oil zuwa waje bai da jirgin ruwan dakon mai ko ɗaya bai da shi kana tsammanin zai yiwu a baka ta kure kenan na biyu iya gwamna a sanda ya gwamna na borno a lokacin idan aka ce borno ita ce yobe ita ce adamawa ita ce taraba ita ce bauchi ita ce gombe jihohi shida shine gwamnansa a lokacin ya eh, gwamna na shekara nawa bai ɗauki silan kowa ba har ya kare. bai da fili a waɗannan jihohin gaba ɗaya ko bukka na fakewa bafulatani in ruwa ya taso bai da ita bai ba kan shi ba kuma bai ba wani nashi ba ya gama ya zo ya shugabancin najeriya taskanta dawo hannun shi kaf bai da asusun ajiya ko kwaya daya a nan kasan ko a kasan waje ya kare 'yan najeriya suka saka mai da ɗaurin shekara uku da watanni a gidan yari bacin nan aka ɗauki tukulluman ptf aka bashi biliyoyin dollars ya rike su na tsawon lokaci bai taba ba kan shi kwangila ba kai allowance da ake badawa ma ya ce ba zai karɓa ba a yana cin fanco na najeriya haka ya rike duk wani aiki da kake ji da gani yau na kwalta lafiyayya ptf ta yi an gyara makarantu an kawo magunguna an yi komi a ƙarƙashin ptf amma bai taɓa bakan shi kwangila ko yi wani abin da ya mallaki wani abu gidan shi dai daga na kaduna sai na daura ko a abuja bai da fulot kuma har yau kaga wannan gaskiyan da ya rike kaga wannan gaskiya da amanan da ya rike shine allah maɗaukin sarki mai wannan tukuici na kusa yasa ina roƙon mai allah allah ya sa ya ƙare a haka allah ya mai daraja mafi ƙololuwa a ranar lahira kuma allah ka samu ma mu kwatanta mm. aikin aiki ne kuna fahimtar wannan ina gaya muku aikin shi zai taɓa kowa wani zai ji babu daɗi wani zai ji da daɗi amma in muka yi haƙuri za mu ji daɗi mu duka zalika fadlullahi ya utehi man yasha to irin wannan ne wa ballaga hullahu ta'ala ma aradahu Allah madaukin sarki sai ya kai shi inda ya nufa wa kana aidan sababan litakhlisi ghaliba asarar muslimina ibn taimiyya shine ya zama sababi na kubutan mafi yawan bursunonin musulmi min aidihim a hannun tatar an kama an tsare da yawa ibn taimiyya ya zama shine sanadiyyan kubutansu ya zama sanadiyyan kubutan musulmi ɗaya alherin da ke cikin wannan allah ya yawa da shi ƙaddare ibn taimiyya bai komi ba sai wannan ya cancanci yabo ko zagi yaba mai ya kamata a yi amma 'yan najeriya zagin yi suke yi yadda 'yan najeriya yanzu suke cewa buhari ya tsufa wai ba zai iya ba ni ko na gaba kwallo za a yi ko tsira ba haka su waɗanda ba su tsufan ba su kuma ƙuruciyar ɓera suke da mun gano wannan ƙuruciyar ɓera da halin ɗan tsaku ɓera in ya sace ina yake kaiwa ramish to 'yan najeriya ga ƙuruciyan ɓera maimakon su halin ɓera in sun sata su gina gida ba sa yi idan suke ƙuruciyan ɓeran sai su halin ɗan tsako shi ɗan tsako in ya sata ina yake zuwa waje ɗan najeriya in ya cafka sai ina ɗan tsako na zuwa waje sai ya tarar da zakara sai me <laughs> bature kenan za su kwashi kudin musi waje suna zuwa kasan waje sai su samu bature bature shi kuma sai kwace kudin kuna gano wannan sun kwashe ma gida saboda ƙuruciyar bera an kwace a waje saboda ɗabi'an wa suka ce wa buhari tsoho ne a najeriya ba ka faɗa haka a najeriya ɗan najeriya ya ce wai buhari bai yi sakandare ba bai da certificate a najeriya mutumin da ya zama janar na soja ya shugaban ƙasa ya yi kaza wai gaba ɗaya wai har yau me shi kun gano wannan da kyau ko bai da certificate a najeriya ba a najeriya ka ce bai da lafiya to ni ko iko allah duniya zuwa ke da lafiya eh ba abin da ba faɗi ba a najeriyance abubuwan da aka faɗi allah yawa da shi to haka aka dinga zagin ibn taimiyya duk wanda ya abin arziki ko alaman ka gane wane nagari ne ko ka saurari ƙazamin bakuna za ka ji suna ta me zagin shi duk bakin da yake ƙazami ne za ka ji ya darama mutumin kirki cin da ibn taimiyya kalla abin da ya yi an kyale shi janar fa ina auna muku abin ne kun sa a kwanakin baya mun auna da su jafar su abubakar gumi su dan hodiyo haka to yanzu bari mu auna muku da abin da ke faruwa a zamaninku cin da harkan an shiga fada to bari mu shiga fadan najeriya wa raddihim ala ahlihim wa hibz harimihim haka ibn taimiyya ya zama sanadiyyar mai da mutane zuwa ga iyalansu da kuma kiyaye alfarmansu da matansu yanzu daga tinkaran zaɓe nan da nan gwamnati ta tashi da gaske sai ta hana mai hatsaniyan da ake a borno da yoba da adamawa haka aka ce an gano wasu mutane aka ce ba ka suke ta cewa ba me yasa shekara shida ba su yi ba wa hadha min a'zami shaja'a wannan yana daga cikin mafi girman jarunta wasabat da kuma tabbatuwan ibn taimiyya akan gaskiya da aƙida ingantacciya da nagartaccen ilimi wa ƙuwata tajasur da kuma irin yadda yake da mai dagewa da kuma himma da ƙwazo da sadaukarwa da yi da gaske kazan diyan da kake da waɗancan abubuwan in ba ka yi da gaske wasa kake yi mun gano wannan a san da masu mulkin garin duk tserewa suke yi shi kuma ya tsaya ya sa mawaƙi ya ce matsoraci ba shi zama gwani ko wane ne kuma ko ɗanwa wai kun gano wannan da kyau ko allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu wa kana ya ƙolo ibn taimiyya ya kasance yana cewa lam ya khafin rajulu ghairallah illa limardin fi qalbihi lan ya khafin rajulu ghairallah ba za ka taba ganin mutum yana jin tsoron wani wanda ba Allah ba illa limaradin fi qalbihi Allah sai in mutumin dama yana da tsoro a zuciyar shi yana da ciwo na munafinci ciwo na zindikanci ciwo na kafirci a ran shi amma wai kana tsoron wane ko kana shakkan shi ba tsiwa da rashin kunya ba wane ya zo gaban ka ya faɗi wane ya zo kana da maganan faɗi ka kasa kun gano wannan da kyau ko me yasa Allah sai in dama akwai ciwo ne a ranka ba dalilin da zai sa kana tsoron mutum dan uwanka inda gaskiya ka ji tsoron wani ne shekara talatin aka yi ana binciken buhari don a gano inda ya ƙuruciyar ɓera akwai ba inda ya yi kuma wallahi azim da akwai na rantse da alkur'ani baban gida ba zai rufa mai asiri ba kuma wallahi da akwai a bace ba zai ba shi ptf ba mun gani? inda aka san buhari da gaske yake yi lokacin da aka tsaye da takara a cpc a kano iri ya hana danwa a bace takara inda wani zai ce ya taimaka mana ya ba mukami lokacin yana baban shi na mulki a bashi aka ce don me yasa ba za ka bashi ya ce yaro ne ba zai iya <laughs> kun ji gaskiya ku dattije kafi kukan aski to kai kana tsammanin zamanin obasanjo zai bar shi kana tsammanin zamanin mr malfa zai bar shi <laughs> ka zama mutumin kirki wallahi kana tsammanin da buhari ba allah yake tsoro ba ko wanda yake tsoro an babi shi a kawo za a buga mai bom da zai ji tsoron duk wani kamfen na siyasa da zai je ba zai fita ba zai tsoron shi cewa za a iya buga mai abin da ya wuce bom ma da yake allah yake tsoro sai allah ya tsare shi isa jama'a mu tsaya ma allah sai allah ya tsaya mana kuna gano wannan ibn timiya yana cewa lan ya khafa rajulu ghayra la illa li maradin fi qalbihi muddin kaji kana jin tsoron wani a ranka ko ba komai yasa kake tsoron ba sai cuta da ke cikin ranka fa inna شكا إلى ila ahmad bin hanbali من min ba'dil wani mutum ne ya kai kuka wajen ahmad dan hambali cewa yana jin tsoron shugabanni kai allah ka ji kan shehu na albani a tsaya ga mazan <laughs> ba wani azalimi da suke gaba da gaba da shehu albani sai da ya barar da shi ba wannan kuma sai da ya faɗi kalma a sadika kalma na jihadi a gaban kowane azzalimin mai mulki ya faɗi gaskiya kuma allah ya tsare shi mun gano wannan an kai ahmad ɗan hambali kuka ne wani yana jin tsoron azzaliman masu mulki faƙala ya ce lausa hata lam ta haf ahadan da kai nagari ne da baka ji tsoron kowa ba ahmad ɗan hambali bai buga da sarakunan gargajiyar zamanin shi ba ya biye masu kwamar ɗan hambali shi ba manhajin salafiyanci yake ba idan ba ka san harkan da ake ba ko ka jira ka sani tukuna ba ka ba za ka wahala ai khawfuka min ajali zawali siha min qalbika ai abin da ya haifar maka da me da wannan tsoron shine lafiya ne zuciyanka ta rasa kana fama da cutar zuciya na ɓangaren imani je kana tsoro kana shakka wai wani zai iya maka kaza ya eh, maka me har ka je kana kamun kafa da wani wai ya tsaya ma kana son za ka yi wani abu shi ne wato shi ya iya makan shi ne kun gane kama misali ka je ka samu wanda ka ce zo mu haɗa kai don mu je mu faɗa da wani sai ba wuce yake cewa wanda ya ce zai baka riga kalli ta wuyan shi shi ma yana neman agaji ne saboda wannan ya mai rukon kazan kuku yana cikin damka ta kudura ne shi ma wannan yana neman yadda zai kwaci kan shi ne ya zo neman taimakonka kun gano wannan da kyau ku. wanda yake masu iya magana sun ce idan aka samu matsorata biyu sun ba hanya to in suna tafiya a tare to in wannan yana jin dumin wannan yana ganin inuwan wannan to za su iya haɗa kai su mai su bulle a tare amma kowanne daga cikin shi menene matsoraci ne da abin tsoron zai ce kash gaba ɗaya za su ne <laughs> ba da zai tsaya shi yasa jama'ar annabi wallahi mu tsaya ma gaskiya sai allah maɗauke sarki ya tsaya mana allah ya tsare mana imaninmu kuma karka yadda ba ka da gaskiya ga cewa bari in haɗa kai da wani mara gaskiya ɗan uwanka wai don ya ce maka maka wajen kai nasara akan wani mai gaskiya ƙila ba maki watan fadin ku a tare ne ya yi kuna gane wannan da kyau ko in kun tashi fadi tare za ku fadi duka lokacin da apc ta yi maja su ma waɗance ba sun yi maja ba da suka tashi fadi <laughs> ya suka fadi <laughs> duka suka fada tare kuna gane wannan da kyau ko shi yasa aka ce yaro ba shi ɗaukan yaro sai dai rungumanni za a kare a haihuwan guzuma ne ya kwance uwa ina fatan ka san guzuma guzuma in ta ciki ta ce za ta haihu inna lillahi wa inna ilai to ya ma ka kare ba ta iya tafiya ba ta iya kwanciya daidai kuma ce ga naƙuda to za a yi ragas ya kwance uwa kwanci allah karka sa mai haɗin kai da waɗanda suke masu cuta a cikin zuciyarsu allah ka sa mu haɗa kai da waɗanda suke da lafiyayyar zuciya allah ya sa mu dace wa akhbara qadil qudati abul abbas baban abbas shugaban alkalai yake ba da labari yake cewa annahum lamma hadaru majalisa kazan ya yayin da suka isa majalisin kazan kaddama lahum ta'aman kazan sai kawo masa abinci <laughs> fa'akalo minhu duk sauran sun ce illabna taimiya ibn taimiya ne kadai bai ci ba faƙala sai yallaɓai ya ce limala akul me yasa kai baka ci abincin ba faƙala ya ce kai fa'akulu min ta'amik ta ya zan ci abincinka wa kulluhu mimma na habtahum min agnamin nas kwace kai dukiyoyin mutane ne da suka nemo na halal ka kwace masu wa bima qata'tum min ashjarin nas kuma ka dafa abincin ne da icen da ka tsara na zalunci daga mutane ka zo ka dafa man na zalunci ne hatsin na zalunci ne icen da huwan na zalunci ne naman da aka yi miyan na dabbobin zalunci ne don me zan ci kayan zalunci tsoka ya gini da haram zan iya magana ne daga sanda ka bari haramun ta gina a cikin zuciyanka ko ba abin da za ka iya yi a bakinka sai karya, sai yaudara sai ha'inci sai zagi da cin mutunci da tsiwa da rashin kunya na rantse da alkur'ani dole kai wannan ko kai kokarin dabara ka kauce ko billahi azim ba za ka iya ba saboda akwai haram a cikin jikinka kowa ya tsaya ce halal duk mutumin da yake son ya fito ya irin waɗannan maganganun hankalin shi kwance ko ka nemi halal ɗinka kuma ka guji haram duk wata shubaha ka batta in ba ka ba dole ka je ka tara waɗannan kai masa ƙarya ka yaudari waɗannan kai ha'inci a nan kai kaza kai kaza daga ran da aka zo aka gaba da gaba kuma ba ka iyawa ku ji tsoron allah jama'a kuma duk wani ƙarya da mutum zai ko akwai ranar ƙin dillanci tana tafiya ran da za a ce karyan wane ta wala ta nan tafi ina gaya muku sai ta zo na sha faɗa in ce idan zuciya tana da kyau ko abin da baki yake faɗa yana tsotsowa ne daga zuciyar idan zuciyar da alheri to alheri zai sa maganganin shi zama na alheri zukatan bayi da suke tattare da alheri sai su karɓa sa ka kalli irin wanda suka kewaye ka amma in ya zama zuciyanka akwai kazanta to sanda ka miƙe za ka furta ba abin da za ka furta sai ɗoyin da ke cikin zuciyarka za ga ƙazaman da za su zagaye ka ko ɗan siyasa ne ko malami ne ko ɗan kasuwa ne a attajiri kowane ne haka zai zama kisa kowa ya kalli kanshi shi yasa an ka ga ne. yana iya faɗin alheri ana sauraron shi ko to ka je ka binciki menene in ga mutanen kirki ne masu addini ahalus sunna masu neman gaskiya haka yake in ka ga tambadaddu allah maɗaukin sarki ya tara mai ko wala haka yake anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi kowa da irin shi yake abota kowace da ƙawarta take tafi kuna gane wannan da kyau ku ka ƙwari ka zama mutumin kirki sai ka iya zama da mutanen kirki domin al'arwahu junudun mujannada shi yasa dimo ya zama kai ba nagari ba ne to duk yadda kai ƙoƙarin nagari su zo ba za su zo ba dimo ka zama na banza kun gane wannan da kyau ku duk yadda ka so duk sanda ka zama mutumin kirki na banza ba za su zo ba na kirki na banza haka za su yi ta tafiya allah ka sa mu zama mutanen kirki summa inna ƙazan talaba min hudu'a. shugaban alƙalai yake cewa ƙazan ya ce ya nemi mawa addu'a ibn timiya qazan ne nemi ibn timiya ya mai addu'a faƙala fi du'a'ihi cikin addu'an da ibn timiya ya yi sai ce allahumma in kunta ta'lamu annahu inna ma qatala litakuna kalimatan lahi al-ulya ce ya Allah in ka san wannan sarkin ya yi yaƙi domin kalman ka ya Allah ta zama a sama wa jahada fi sabilik kuma yana yaƙi ne dan kai faantu antu duhu wa tansiruhu to Allah ka ƙarfafe shi ka taimake shi wa in kana li mulkin wa duniya in ku yi wannan yakin saboda neman mulki ne da tattara duniya wata kathar da kuma neman handama da babakere fa an tafa'al bihi allah maɗaukin sarki karke wancan alherin na taimako da agaji gare shi wa tasna allah kai alankada kawas da shi fa kana ya da'o alaihi yana waɗannan addu'o'i zafafa ga sarki kazan wa ghazan yu'amminu ala du'a'ihi kuma dole kazan yana ya cewa amin amin a kana tsammanin waɗannan malaman namu za su iya haka tsakanin da allah za su iya sun ci hanci da rashawa za su iya zuwa tsaya gaban masu mulki suna gaya masu gaskiya al'amari wa hannu najma'u siyabana shugaban alƙalai ya ce muna tattara babban riganmu da 'yan rigunanmu haufan an yi kutal tsoron kar a kashe shi ishu ɗishu bidamihi don kada jinin ya tartsatsi a cikin jikunanmu domin ibn taimiyya yana addu'a duk sun bi sun tattare rigunansu saboda kada a saro makami ya me ya tartatsan masu ikon allah na tuna lokacin da aka yi kasa ɗin ana wata ga wata na rantse da alkur'ani a lokacin da albani wannan kasa ɗin mafi yawancin ɗaliban shi gudu suka yi gaba ɗaya sun yi disassociating kansu da shi a lokacin a lokacin hallin safawa ake za a kama mai shago za a kama musa sahabi da waye da waye da waye duk wasu wanda suke nuna cewa mure tare da malam ba fa wanda bai gudu ba gaba ɗaya sun janye kansu da awon ma an daina zuwa na ratse da alkur'ani duk in na tuna irin wannan ko dariya nake yi lokacin da 'yan shiya suka yi malan ƙazafi a lokacin da yawa fa janye jikin suka yi kada ƙazafin ya watsu musu wadda yanzu muna ganin su an gane wannan da kyau ko lokacin da aka kama malan aka yi mai ƙazafi aka yi mai ƙage da yawa gudu suka yi an gane wannan wasu da dama iyayen sun rika kiran suna cewa ku yi hankali cin da kashe mutumin nan kuma za a kashe ku allah madaukin sarki ya kiyaye amma lokacin jawabi yana tafi mun gane wannan da kyau ko mun gode ma allah duk wata guguwa da ta so kafa mu ba ta rawa ba har yau kuma da izinin allah ba za ta yi ba allah ya tsare mana imanin mu sun ba tattara riguna za su sheka a guje saboda tsoron kar su sun yanke hukunci fa an gama yanke ma ibnu taymiya hukuncin me kisa tuni summa lamma kharajna qultu lahu shugaban alkalai ya ce yayin da muka bido sai ce ma ibnu taymiya kitta tuhulikuna ma'aka kiris ya rage ka hallaka mu tare da kanka ma'ana shi tuntuni ya hallaka kanshi yanzu cikin hallakan su ya nemi ya shigar kitta an tuhulikuna ma'ak wa nahnu ma nashabuka min huna suka ce to daga nan wallahi ba za mu raka ka ba binan nan za mu yi tsoron in ma ba kashe shi a can ba to lalle za a yi me za a bi shi can gaba can za a je a mammake shi faƙala sai ibn taymiya ce wa ana la ashabukum ni ma wallahi tunda muka fito ne yanke shawara ba zan yi tafiya tare da ku ba ku yi nan ni kuma ina zan yi ni kuma zan yi nan in yi hanya ta daban fantalakana asaba ya ce mu gayya sai muka yi nan wata akhara ibn taimiyya janye jikin shi fata fatasama'at bihi khawanin wal umara nan da nan aka waye gari manyan gari da shugabanni gaba ɗaya labarin ibn taimiyya kai ko'ina fatauhu min kulli fajjin amik aka rika zuwa daga garuruwa a garuruwa iri-iri ana mai godiya ana ganin shi ana ganawa da shi wasaru ya na bihi da tabarraku ya tihi. mutane suna ta zuwa wai suna neman albarka da ganin ibini taimiyya fama wasala illa fi nahwi thalathan mi'ati farisin fi rikabihi ibini taimiyya bai iso gida ba domin mutanen sun tafi shi kuma ya ware mutane suka ji labari ga ibn taimiyya abin da ya faɗi shi da kazan bai iso gida ba sai da aka samu jarumai dubu uku mai a ɗari uku sun kewaye shi gaba da baya ana ta tafiya kawai ana ta jin daɗi gayya guda suka rago suna jinjinawa wa amma na hannu fakharaja alaina jama'atin fashallahuna ya ce wallahi mu ko 'yan mutane ne 'yan kaɗan suka fito ana ta mu <laughs> mun gano wanda da kyau shi kuma ya fito ana jinjina mashi shi za daga ran da ka fito kana neman mutane su yadda da kai ko daga ranar ne ka ɗauko ma kanka wahala mun gano wannan ya samu ba mu nemo ne yadda da mu ba wani kowaye shi kawai abin da muka nema shine yardan allah kai ma in so samu ne je ka nemi yardan allah sai ka zauna kalau ina fatan mun gane wannan da kyau allah ka tsare mana imanin imaninmu waɗannan bayanai ma da ya ce ya ɗauko a cikin littafin alkawakibu dariya durriya shafi na 25 zuwa shafi na 26 ma da ya ce wahshiyatu tatar fi dimashq وخشية التتار في دمشق وإن كان أهل دمشق قد وصلوا إلى وثيقة الأمن من سلطان التتار وأعلن ذلك في دمشق غير أن التتار كانوا مستمرين في سلب ونهب ونقد القانون والوحشية في نواهي دمشق وضواهيها wani abin da za mu karanta shine abin da ake cewa ba bari a kwashe duka wahashiya shine dabbancin ta tarawa da suka yi a cikin dimashik yanzu kaga dai ibn ya je an zauna an tattauna sulhun zaman lafiya ko an gama to ai sarki tatar ya zo da sojoji da yawa ne kuma mutanen da ya zo da shi sun saba wannan bannan da tabar gazan ko ba saba ba abin da ya faru an zo da sako na aminci an shelanta a ko'ina a dimashq cewa sarkinta tatar ba zai yaƙi garin ba ma ya yi umarni mutanen gari su kwantar da hankalinsu an yi sulhu zai koma amma sai aka samu <clears throat> sojojin shi sun shiga garuruwa da ƙauyukan da ke kewaye da damashku sham suna ta kwace suna fashi da makami suna ɗiban dukiyar mutane da ƙarfi da yaji kun gano wannan wani yana daga cikin anna da taɓar gazan da suka yi shi sa yanzu ko da an ce an yi sulhu da 'yan ta'adda an gama ko sai an samu nan da can nan da can nan da can suna mai suna wannan abin ai akwai wanda zai ji shi bai mai ba kuma zai ji ya ma fita daga wancan abin bari abin da yake so har zuwa sanda allah maɗaukin sarki zai ƙarar da rayuwan shi ko kuma ya ƙarar da tattalin shi da makaman da ya tara jama'a annabi kuna gane wannan allah ya tsare mana imanin shine mala ya ce wa in kana ahlu dimashq qad wasalu ala wathiqatil am a lokacin mutanen Dimash sun samu tabbas na zaman lafiya min sultani tatar daga sarkin tatarawa wa ƙo'uli na zalika fi dimashq kuma an ta sanar da wannan a cikin dimashq ghaira anna tatar kano mustamirri na fi salam tatarawa sai suka shiga gari suna ta kwace wannan suna fisga dukiyoyin mutane da fashi da makami wa naqdil qanon da kuma karya dokoki walwahashiya da dabbanci fi nawahi dimashq a gewayen garuruwan da ke zare da dimashq wa ha da 'yan unguwannin da ke dabda ita dimash ɗin suke taɓanna suna taɓar gaza wa kanal wada'u shibuhu thawra wannan abin da suka yi yayi kama da irin hayaniya na juyin juya hali idan ana zanga-zanga ta hargitse ta zama tarzoma ba na fasa shaguna ba abin da ta tara suka afko cikin gari kenan kowa yana ɗiban abin da zai gudu garinsu da shi mun gano wannan kharijar suwarul balad sun yi wannan waso-so a bayan katangan dimashku ne kamar misali a ce kewayen zaria cikin garin zaria kaga akwai katanga ko to cikin garin ba a yi wannan hayaniyan ba amma unguwanninmu nan da muke wajen ganuwa to nan suka shiga suke duk wannan gaza da wasoso da suka yi magari wa ghallatil as'ar sai bala'i na gaba ya zo farashi kuma sai sama an fahishan tashin farashi mai muni az'ajin nas wanda ya firgita mutane kuma ya tsorata su yanzu na sa ran bala'in can na kashe-kashe da waso-so na sarki ya ƙare to ga sojojin shi kuma sun saka mutane cikin bala'in da ya fi wannan al'umma suka shiga musiba suka shiga tashin hankali wanda ya girma wanda suke tsammanin za su iya shiga jama'a annabi kuna fahimtar wannan allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu ina fatan kun gane wannan shine matsalan da suka tsinci kansa a ciki na wancan musiba da wancan bala'in an waye gari mutanen gari suna sa ran abiyami ya wuce kuma sai aka waye gari abu bai mai ba ko bai wuce ba dama ana tsoron yadda rayuwa za ta tafi salin alin ne in wancan bala'in ya zo to kuma ga rayuwan ta fada cikin tarkon musiba kuma sakamakon taɓargazan da waɗancan suka yi iza kun ga wannan ko da an ce hayaniyar da ake ciki yau a najeriya ya wuce ku kar ku ɗauka a wata uku wani shugaban ƙasa ya ce wai shi kenan an wuce an gama kenan allah dai ya sa kun gano wannan da kyau ku don sai an ta samun abu jifa jifa nan da can nan da can sai dai mai ta addu'a allah maɗaukin sarki ya zaune da mu lafiya ya kare mu daga dukkanin fitintunu wanda allah madaukin sarki nufin wannan hatsaniya za ta ci allah ka sa ya cika da imani ka tada shi cikin masu shahada allah ka tsare mana imaninmu ka tabbatar da digadiganmu kan sunna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum